Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. yayin da dakarun da ke tsaron fadar shugaban kasa a jamhuriyar Nijar suka bayyana cewa sun haɓara da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum. Za ku ji abin da Amurka take cewa kan wannan juyin mulki a wannan makon mai karewa ne aka kuma gurfanar da hunter biden daga shugaban amurka joe biden a gaban kotu inda aka tsara zai amsa laifi kan kaucewa biyan kuɗin haraji sai dai hakan bai yi ba domin mai shari'ar da ke sauraron karar ta dasa alamar tambaya kan wata matsaya da aka cimma lamarin da ya sa aka dage shari'ar za ku ji karin bayani kaɗan kenan daga cikin abubuwan da za a ji a cikin shirin na duniyar amurka sunana mahmud lalu kasashen duniya da kungiyoyin ecowas da na tarayyar afirka ta au kai hamma majalisar ɗinkin duniya sun yi allah wadai da juyin mulki da wasu dakarun da ke tsaron fada shugaban ƙasa suka ce sun yi a jamhuriyar nijar a ranar laraba dakarun fada suka garkame fadar tare da tsare shugaba bazum da iyalansa inda daga baya suka sanar da cewa sun karbi ragaman mulkin ƙasar wani al'amari ya janye kakkausar suka daga kasashe da kungiyoyi irin su ecowas da au da ma majalisar ɗinkin duniya wata sanarwa da ofishin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya fitar ta ce blinken ya gana da bazum a ranar laraba ta waye tarho inda ya ƙara jaddada masa goyon bayan amurka wajen kare tsarin mulkin demokuraɗiyya a nijar a cewar sanarwar blinken ya kuma jaddada ci gaba da nuna goyon baya ga al'ummar nijar da sauran ƙawayen amurka da ke yankin tare da bin sahun masu yin allah wade da juyin mulkin blinken ya kuma ja hankalin nijar cewa alaƙar amurka da ƙasar ta fuska tattalin arziki da tsaro za ta wanzu ne kawai idan ƙasar ta ci gaba da bin tafarkin demokuraɗiyya bin doka da kare haƙƙin bil'adama wannan kenan a gefe guda kuma a wannan makon mai karewa ne aka gurfanar da hunter biden daga shugaban amurka joe biden a gaban kotu inda aka tsara zai amsa laifi kan kaucewa biyan kudaden haraji sai dai hakan bai yi ba domin kotun ta dasa alamar tambaya kan wata matsaya da aka cimma tsakanin sa da masu shigar da kara lamarin da ya sa aka ɗage shari'ar asali an tsara hunter zai amsa cewa ya aikata ba daidai ba wajen kaucewa biyan kudaden haraji da suka haura dala dubu ɗari a shekarar 2017 da 2018 kan kudaden shiga da ya samu da suka kai miliyan ɗaya da ɗigo biyar a cikin waɗannan shekarun baya ga wannan badakala an sa ran honta zai amsa laifin da zai taimaka masa wajen kaucewa zaman gidan yari kan mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba a lokacin yana mu'amala da hodar iblis to sai dai yayin zaman kotun da aka yi a ranar larabar da ta gabata a gaban mai shari'a da take sauraron karar wacce tsohon shugaban amurka donald trump ya nada a zamaninsa hunter ya janye daga tsarin da aka yi karkashin wannan yarjejeniya cewa zai amsa laifinsa sai dai mai sauraron karar ta yi wa yarjejeniyar da aka kulla da hunter biden da masu shigar da kara kallon hadarin kaji inda ta ce hakan ba zai yiwu ba domin hunter ya janye daga shirinsa na cewa zai amsa laifi hakan da ya sa 'yan adawa amurka suka yi ta tsokaci suna masu cewa matakin yunkuri ne na neman a nuna wa ɗan shugaban ƙasar gata don ya kauce hukunci sai dai a ranar laraba fada shugaban amurka ta fito ta mai da martani ga waɗanda suke wannan tsokacin This case was Sakatare yaɗa labarai a fada White House, karin jim kenan take cewa wannan shari'a ce mai cin gashin kanta da ma'aikatar shari'a take kula da ita ƙarƙashin mai shigar da ƙara da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa. a halin yanzu kotun ta ba hanta da masu shigar da kara kwana talatin kan sake duba wannan yarjejeniya wannan kenan to ɗaya daga cikin 'yan mata ɗalibai da suka kubuta bayan da mayakan boko haram suka sace su a garin chibok da ke najeriya za ta yi aure a nan amurka joy bishara ce ta wallafa labarin a shafinta na facebook a ranar talata a ce wata sunan rabin ran nata james ta ce yanzu nan na miƙa wuya ga ƙauna raha kuma babban aboki bishara mai shekaru 27 ta wallafa a shafinta haɗe da hotunan saurayin nata da suka yi baiko tare ina mai matukar farin cikin fara wannan tafiya da abin ƙaunata miji da mata na nan tafi bishara ta kara da cewa a shafin nata na facebook a watan afrilun shekarar 2014 mayakan boko haram suka farwa makarantar sakandaren garin chibok da ke jihar borno a arewa maso gabashin najeriya inda suka sace ɗalibai mata sama da 270 sai dai 57 cikinsu har da bishara sun arce bayan da suka jira daga motocin da aka kwashe su wannan lamari ya ja hankalin duniya ya kuma ba wasu daga cikin waɗannan 'yan mata da suka kubuta damar yin ƙaura zuwa amurka masu waro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai wani makon idan allah kai mu yanzu a madadin julie lathis gershon da taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a kasance lafiya.